Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkama da wannan la'asariya da fatan kuna lafiya. Suna na sarfi da hashin gumel tare na kira mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farcin kasancewa da ku a daidai wannan lokacin. Yau rana Alhamis tara ga watan Disambar shekarar 2022. Kafin ku ji abin da muke tafa da su ga kanin labarai. to sarfilu fitacciyar 'yar wasan kwallon kwandon amurka britney greene ta sauka a kasar bayan musayar fursunoni da aka yi tsakanin amurkar da rasha iran na fuskantar suka daga kasashen duniya bayan da hukumomin kasar suka zartar da hukuncin kisa na farko akan wani mai zanga-zanga yayin da aka dawo karawa a gasar cin kofin duniya bayan hutun kwana biyu yanzu haka ana can ana shirin fafatawa tsakanin croatia da brazil To kanin labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za a ji cewa yau ranar Juma'a tara ga wata ta zo daidai da ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe don wayar da kan al'umma kan illar cin hanci da rashawa. Cin hanci da rashawa sai ce a nan cikin Nijar ya yi kamari babu ma'aikatar da za ka zuwa babu cin hanci da rashawa. Kan gidan lakwal, kan gidan likita, kan bariki, kan gidan shari'a. haka kuma za a ji cewa wasu 'yan najeriya na ci gaba da koka game da ƙayyade yawan kudaden da za a iya ɗauka a rana sai dai babban bankin ya ce ba gudu ba ja da baya a gaskiya wannan labari da muka samu cewa gwamnatin bankin tarayya ta rage wato kuɗin da za a iya cirewa a pos abin ya ɗaga mana hankali matuƙa saboda idan mutum ya cire kuɗi da yawa a pos a wurinmu shine samun mu daga nan za mu leƙa jihar anambra inda hukumar inec ke kira ga waɗanda suka yi rijista ba su karɓi katinsu ba sai kuma shirin duniyar amurka wanda mahmud lalo zai kawo sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu raro kuke aiko mana ta imel amma yanzu sai a fara da kashi na farko na labaran duniya jama'a asalamu alaikum fitacciyar 'yar wasan kwallon kwando britney griner ta sauka a jihar texas da ke kudancin amurka bayan musayar fursunoni da aka yi tsakanin amurka da rasha amurka ta saki kasar gumin dalalin makaman nan victor bout yayin da ita kuma rasha ta saki griner 'yar wasan kwallon kwandon ta dangana da birnin san antonio sannan bayan wata ganawa da ahalinta za ta je asibiti domin a duba lafiyarta bayan tsawon lokaci da ta kwashe a hannun hukumomin rasha Stephen Curry na ɗaya daga cikin 'yan wasan ƙungiyar kwallon kwando ta Golden Wood State Warriors. We are glad that she's home. Um, we're glad that she's reunited with her family. Uh, ya ce muna farin cikin dawo wata gida da sake haduwa da iyalanta mun ga muhimmancin yin amfani da duk wata kafa wajen fitowa a yi magana musayar fursunonin ta wakana ne a ƙasar haɗaɗɗen daular larabawa inda graina da bout suka wuce juna kowa ya nufi jirgin da zai mai da shi ƙasarsa a ranar alhamis shugaba joe biden da ya jima yana nuna matsin lamba ga rasha don ta saki graina ya sanar a hukumance cewa an saki fitacciyar 'yan wasan kwallon kwandon ta amurka hukumomin rasha sun jibge makaman harba rokoki a tashar nukiliya da ke zaporozhia a cewar kamfanin kula da makamashin nukiliya ta ƙasar ukraine kamfanin ya kara da cewa an ajiye makaman ne a kusa da tasha ta shida wacce ke kusa da rumbun adana man nukiliya lamarin da ya ce ya saba dukkan wasu ka'idoji na kare haɗuran nukiliya dakarun rasha da ukraine sun yi ta kai wa juna hari a gabashi da kudancin ƙasar ta ukraine a jiya alhamis yayin da ƙasashen biyu ke ƙoƙarin karɓe ikon wani yanki da moscow ta yi yunkurin kwacewa a wannan yaƙi da aka kwashe wata goma ana yi gwamnan jihar luhansk sahir haidai ya ce rasha ta jibge dakarunta a kusa da birnin lasiyansk a wani kokarin da take yi na kwace wani ƙauye Iran na fuskantar suka daga kasashen duniya bayan da hukumomin kasar suka zartar da hukuncin kisa na farko akan wani mai zanga-zanga wacce ta girgiza gwamnati cikin watanni ukun da suka gabata. Lamarin da ya kuma ƙara zafafa kiraye-kirayen da ake na yin bore. Zanga-zanga ta mamaye wasu sassan ƙasar tun bayan mutuwar wata matashiyar bakurɗiya Mahasi Amini mai shekaru 22 wacce aka zarga da take dokar saka hijabi. an dai rataye muhsin shekara wato muhsin shekaru ne a jiya alhamis bayan da aka same shi da laifin rufe wani titi a birnin tehran da kuma raunata wani jami'in tsaro kotun ta sami matashin mai shekaru 23 da laifin raunata ɗaya daga cikin jami'anta to na anjima kaɗan lalo zai sake kawo mana ƙarashin labaran duniya amma kafin nan majalisar ɗinkin duniya ta ware duk ranar tara ga watan disamba domin wato domin bitar halin da ake ciki don ganin an zakulo hanyoyin da za su ba damar murƙushe mummunan al'adar cin hanci da rashawa da ke barazana don durƙusar da sha'anin tattalin arziki a ƙasashe. A hirarsu da wakilinmu Sulaimun Barma, shugaban rashin transparency a Nijar, Malam Mamman Wada ya zayyana matsalolin da yake ganin su ne ke mai da a agogo baya a yaƙi da cin hanci a Nijar. cin hanci da rashawa sai ce a nan cikin Nijar ya yi kamari babu ma'aikatar da za ka zuwa babu cin hanci da rakawa. Kan gidan lakwal, kan gidan likita, kan bariki, kan gidan shari'a, ko ina ka je akwai cin hanci da rashawa kuma ba dan kaɗan ba. Ya yi kamari. Menene ya kawo haka yadda cin hancin nan ya yaɗu eh, zuwa dukkan sassa ko kuma fannoni daban-daban na rayuwa da na hukuma. Abin da ya kawo haka kaga muna da eh, ma'aikatu waɗanda aka yi sabi na kokowa da hanci da rashawa muna da dokoki da aka gyara na kokowa da cin hanci da rashawa mai ba a kokowa da cin hanci da rashawa ba mai da niyya ga kokowa da cin hanci da rashawa mahi yawa wake ya yi yawa. to me ke hanawa a tsaya a yakin nan a zahiri. abin da ke hanawa da yawa ne na ɗaya ƙungiyoyin su da kansu ba su miƙe ba aka ba su hali suka tai suka yi kokowa da da rashawa ina ce hali kamar kuɗin da ya kamata kama eh, kayan da ya kamata na aiki tunda ana yi abu zamani na shigowa wasu kayan masu na zama eh, eh, yanci hanci da rashawa masu da kansu suna canza illoli iri-iri kenan sai da kaya na kwarai da kaya na zamani baya wannan kuma sai da mutane waɗanda suka kware ga wannan aikin na biyu sai an yi aiki da dokoki in ana aiki da dokoki kuma ka a yi tsambare a rika bugun duwanda doka ta ce abu gai a sa'an nan ne wanda ke ci hancin da rashawa zai ji tsoro wanda kuma ke adalci ba ya ci hanci da rashawa sai ya ji ƙarfi ya ji daɗi kuma ya ci gaba da aikin da shi ke kenan in ana son ci hanci da rashawa ja da baya sai ana kokowa tukuru da shi kuma ana hakumci da doka yadda ya kamata To amma president a ƙarshe kana ganin eh, dalilan siyasa za su bari a yi yakin nan kamar yadda ya dace kuwa? To in ma ba a yi shi ba yanzu ba a yi shi gobe tunda za a kai inda ba a yi an tsaya an duba. Lissa haka gani yanzu in za a yi rijiya ma ga gari in wani ya ebe rabin kuɗin ya sa aljihun shi ko a zo a yi kalas a ebe rabin kuɗin a sa aljihu kalas ta faɗo masa yara. ko kuma a ce gidan likita ne za a yin shi wani ya sace maganin ya yi wani waje da shi yana amfani da kanshi ko ko yana ma 'yan gidansu ko 'yan garinsu a ce hanyar mota ce za a yi ma mutane da lanhon su ne za a hanyar mota a yi ta za a yi ta kai shekara goma ba ta yi biyu ba ta lalace saboda an sa cin hanci da rashawa kenan kaga kokowa da cin hanci da rashawa wato ya zama dole ne ga kowa da wanda ke birni da wanda ke ƙauye da wanda ke iko da wanda ba iko in ba haka nan ba ƙasa za ta ja da baya talauci ya karu eh, jahilci shi karu eh, mutane su rika rigima Malam Mamman Wada kenan shugaban rashin kungiyar yaƙi da cin hanci da rashawa transparency a Nijar sai a biyo mu a shirinmu na dare za mu ci gaba da kamu rahoto kan wannan rana. To shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a nan muryar Amurka. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya. To Amurka za ta karbi bakuncin shugabannin ƙasashen Afirka 49 da kuma tawagar ƙungiyar tarayyar Afirka a birnin Washington waɗanda za su halarci taron kwanaki uku na Amurka da Afirka da za a fara a mako mai zuwa. Gwamnatin shugaba Joe Biden ta ce tana son yin amfani da taron don sabunta dangantakarta da ƙasashen nahiyar. masu sharhi kan harkokin siyasa sun ce amurka ba za ta so a batta a bayan china da rasha ba waɗanda tasirinsu a nahiyar ke ci gaba da karuwa farfesa john stramlow kwararre ne a fannin hudu ƙasa da ƙasa kuma tsohon jami'in diplomasiya amurka a afirka There are lots of questions, but ultimately it's important for Africans to ya ce akwai tambayoyi da dama amma abu muhim shine yana da kyau shugabannin kasashen nahiyar ta afirka su gana da gwamnatin biden musamman bayan mulkin trump wanda bai yi wa nahiyar daɗi ba ga kuma batun nuna warin launin fata gwamnatin ta biden ba ta gayyaci burkina faso gini mali da sudan ba saboda shugabannin su na soja ne da aka dakatar daga kungiyar au Mahmud Lalo ke ne ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Ƙasar da sa'o'i 24 da Majalisar Wakilan Tarayyar Najeriya ta bayo babban bankin ƙasar CBN umarnin dakatar da tsarin adadin tsabar kuɗi da 'yan kasa za su iya cira a kowace rana. baya ga koke-koken masu ƙananan masana'antu da matsakaitan sana'o'i bankin cbn ɗin ya ce babu gudu ba ja da baya game da tsarin wanda zai fara aiki ranar tara ga watan janairun shekara mai zuwa inda bankin ke ah, wato inda bankin ke cewa ba zai ɗauki matakin da zai kuntata wa jama'a ba kuma za a ci gaba da yin nazari don yin gyare-gyare akan tsarin daga abuja wakiliyar halima abdur'uf ta aiko mana da wannan rahoton Tun bayan fitowar sanarwar ranar Talata shida ga watan Disambar da muke ciki daga babban bankin Najeriya wato CBN ne 'yan kasar daga sassa daban-daban suka yi ta kokawa a game da yanayin tsaurin tsarin suna mai cewa matakin zai dada jefa al'umma cikin mawuyacin yanayi ne kawai. Sunana musulun Abubakar Aliyu ni karamin dan kasuwa ne. To har ga Allah wannan al'amari na dubu ashirin dai gaskiya an ɗauko mana wani abu ne mai ɗan nauyi. Abin da ya sa na ce mai ɗan nauyi tunda yanzu ba dubu ashirin ake cirewa ba amma mutane sukan zo wajen masu su karɓi kaya da sunan za a turo maka a akawun ka ji shiru shiru har kaya zama bashi to fa gaskiya in dai wannan al'amari ya tabbata na dubu ashirin to zai zamto kamar bamu da abin yi sunana usman sahalo abdulhamid wanda yake da harkan pos a nan cikin garin bauchi a gaskiya wannan labari da muka samu cewa gwamnatin bankin tarayya ta rage wato kuɗin da za a iya cirewa a pos abin ya ɗaga mana hankali matuƙa domin a ce a rana mutum zai iya cire naira dubu ashirin kacal a cikin akawun ɗinsa saboda idan mutum ya cire kuɗi da yawa a POS a wurin mu shine samun mu. A wani bangare kuma masanin tattalin arziki kuma malami a jami'ar gwamnatin tarayya da ke kashari a jihar Gombe ya ce. Wato an ce wannan abin da ake so ne a kawo abin da ake kira cashless policy saboda mutane su daina yawan yawo da kuɗi kuma zai rage yawan masu yin cuwa-cuwa da harkokin gwamnati da kuma masu halatta kuɗaɗen haramun ana iya ƙididdigewa a bincike a ga me suke yi su samu wannan kuɗaɗen. Lalle wannan su ne manufofin gwamnati sai dai mafi yawa ba nan gizo ke saka ba abin da ake dubawa shine akwai local government din da ba su da ma banki ko guda daya ana kididdiga akan bankunan Najeriya yau akwai kananan hukumomi sama da ɗari hudu da ma ba su da banki kwata-kwata to kaga ina akwai matsala kuma yanayin ma da ake transfer din yanzu da babu cunkoso ai in aka ce kowa a Najeriya mutum miliyan ɗari biyu da wani abu komai nasa a cikin wayoyi ne a yanzu saboda haka dole ne mu ba abin nan sannan a sannu fa sai dai babban bankin kasar ya ce babu gudu ba ja da baya a gane da aiwatar da wannan tsari daga ranar 1 ga watan janairun shekarar 2023 mai gabatowa kamar yadda daraktan hada-hadar kuɗi malam ahmad bello na bankin cbn ya shaida mana gwamnan babban bankin najeriya gwado emefiele ya yi bayani bayan da ya ga shugaban kasa a daura inda ya ce ana na ana jin bayanan da ke fitowa daga jama'a ana ganin ana duba ga me za a iya yi a gyara tsarin cewa ba za a daina tsarin ba ko ba za a daga ranar da za a gabatar da shi gwamnan babban bankin najeriya ya ba da wannan tabbacin cewa ana lura da yadda abubuwan suke tafiya da kuma irin koke-koken da jama'a suke yi ana duba yadda za a yi a gyaggyara wasu abubuwa yadda za a rage wani zafi ko wani damuwa da mutane ke da shi a tsari amma bai faɗi ko za a rage ba ko za a kara ya dai ce za a duba saboda dukkan ni abin ba shine a guntata ma jama'a ba yana yiwa kafin lokacin da za a fara gabatar da tsarin nan da tara ga wata a duba shi a wasu abubuwa da za a yi gyara a kan ranar da ba za a fara ba amma dai ya ba da tabbacin cewa ba za a yi wani abun da zai kuntata ma jama'a ba. A game da shirin bankin CBN na wayar da kan al'ummar ƙasa dangane da wannan tsarin Malam ahmed Bello Umar ya kara da cewa. Eto eh cikin tsare-tsaren da ake da shi akwai tsari na bankas committee waɗanda ƙungiyoyin na bankuna tare da babban bankin Najeriya suna nan a ko'ina suna bugawa a jaridu da rediyoyi a bangare daban-daban a yaruka daban-daban yadda jama'a za su fahimta. Bayan wannan akwai super agent na Sanib da aka yi waɗanda su sun kai miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu waɗanda suna koyi ko'ina da alamomin su suna nuna wa mutane za su iya yin canji a nan za su iya buɗe asusun su a nan sannan akwai tsari da ake da shi yanzu ana magana da hukumar canza hali national orientation agency waɗanda yanda za su ci gaba da abin saboda haka duk hanyoyin da za a bi har da amfani da sarakunan gargajiya da za a masu bayani su magadan su ko hakiman su amma daga nan zuwa tara ga wata na janairu da za a fara aiki da shi insha Allah za a yi kokari a ga yanda za a yi a gani da sabbin tanadi tanaden babban bankin kasar majalisar wakilai Zulai ta umarci gwamnan bankin CBN ya bayyana a gabanta a ranar Alhamis 15 ga watan Disambar shekarar 2022 da muke ciki domin yi wa majalisar bayani kan dalilan da za su sanya a yi aiki da sabbin manufofin bankin. Lima Abdulrauf murya Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Halima Abdulrauf, hukumar zaɓe ta ƙasa INEC rashin jihar Anambra ta bayyana cewa jama'a da dama ne ba su karɓi katin ba na zaɓe a jihar. haka kuma hukumar tana dauke da wasu katunan zaɓe a ƙananan hukumomi shida da rashin tsaro ya gallabi wato yankunan wakilinmu na yankin naja delta lamida abubakar sokoto ya haɗo mana da wannan rahoton Hukumar zaben da ta ƙasa reshen jihar Anambra da ta sha fama da tashe-tashen hankula musamman na 'yan bindiga ta ce ya zama wajibi komin tsaro a Najeriya da su taimaka mata da dimbin jami'an tsaro sakamakon taɓarɓarewar tsaro a jihar ta Anambra. Haka kuma akalla mutane 632,626 da suka fito daga ƙananan hukumomi 21 na jihar ta Anambra ba su kai ga karɓar katin zaben su ba wanda aka riga aka kammala bayanai dai na nuna cewar jama'ar jihar na jin tsoron zuwa santocin hukumar zaɓe ta jihar sakamakon ta'annatin 'yan bindiga tuni dai 'yan bindiga a jihar suka kaddamar da hare-hare a baya-bayan nan ga hukumar zaɓe mai zaman kanta a jihar ta anambara da kuma wasu wuraren aikin hukumar wani dan jihar ya ce. Na yadda cewa rashin tsaro ka iya haifar da ɗarɗar wajen karɓar katin zaɓe inda jama'a ke ganin kan katin zaɓe ba za su iya rasa rayukansu ba kuma ga dukkan alamu za su kaurace ma karɓar katin gabaki ɗaya an samu manyan hare-hare dai a kan ofishoshin hukumar zaɓe a yankin kudu maso gabashin Najeriya har-haren da suka yi sanadiyar matsalar hasarar ɗimbin rayuka hukumar zaɓe ta ƙasa dai ta sha koka matsalar taɓarɓarewar tsaro musamman a yankin kudu maso gabashin ƙasar yayin shirye-shiryen zaben shekara ta 2023 hukumar dai ta ce za a gudanar da zaɓen ba gudu ba ja da baya da haka kuma na tuntuɓi wata hajiya zainab wadda yake jami'a ce a hukumar zaɓe ta ƙasa. hukumar zaɓe hakkin ta shine shirya zaɓen da gudanar da shi jami'an tsaro kuma wanda su babban jigo ne na masu ruwa da baki a cikin harka na siyasa din eh, da ma zaman lafiya a ƙasa suke da alhakin ba da zaman lafiya da tsaro da yanayi na lumana ba mu damar gudanar da zaɓa idan aka duba ba jihar anambra ba ne kawai ake fama da wannan matsala na tsaro din akwai hare-hare da aka wa ofisoshin mu kamar a jihar ebonyi jihar imo jihar oshun jihar ogun amma dai hukumar tsaron jami'an tsaro sun mana alkawarin za su ba da yanayi da zai ba da damar gudanar da zaɓa zaben. Kowa da dadewar da aka yi a baya-bayan nan ana zargin kungiyar nan ta IPOC ke rajin ballewa daga Najeriya don kafa kasar Biafra wadda ta sha alwashin hana gudanar da zaɓe a jihar ta Anambra. Na tuntuɓi wani kusa a cikin kungiyar ta IPOC Mr. Peter Ugu ya ce. Yes, whether uh, IPOB members are going to participate in this election or not, yana cewa ne ina magana a matsayin kashin kaina kuma dan kungiyar ipoc kuma cikakken dan kungiyar ipoc sannan ina so in tabbatar maka da cewa a shirye nake na kada ta a yayin zaɓuɓɓuka masu zuwa kuma dalili na shine hangen nesa da kuma tunanin tsarin da gwamnatin tarayyar najeriya ta yi na inganta harkar hukumar zaɓe saboda haka kaga idan aka gudanar da zaɓe a najeriya ba batun wani magudi lamido abubakar Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. To a gaida Lamida Abubakar Sokoto wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1925 da kuma 31. Yanzu agogonmu a nan Washington DC na cewa karfe goma da minti goma sha tara na safe. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka nan mako zai nazari ne kan rawar da Amurka ke takawa wajen yaƙi da Rasha ke yi a Ukraine. Inda za mu kawo muku wasu Amurkawa biyu da ke tallafawa a fagen yaƙi. Yau batun da za mu mai da hankali a kai kenan sunana Mahmud Lalo. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin a wannan mako za mu mai da hankali ne kan irin rawar da amurka ke takawa wajen yakin da rasha ke yi da ukraine jason ryan malami ne da ke koyar da sojojin ukraine dabarun bada magani a fagen yaƙi kuma ya faɗa wa voa abin da ya zabar da shi ya shiga wannan aiki just looking for someone to do, or I wanted to help. I spent a good bit of that time training. Ya ce ina ta neman abin da zan yi, ina son na taimaka. Na jima ina koyar da sabbin sojoji dabaru, na kuma kwashe shekaru biyu ina aiki a bangaren ba da magani da wani sashe na 'yan sanda. Uh, to Jason dai tsohon mamba ne a dakarun tsaro a Bamuda wani yanki da Birtaniya ta mulka mai cin gashin kansa a yankin tekun Atlantika. A ƙarshen watan Mayu ya isa Ukraine bayan da wata ƙungiyar ba da agaji ta Amurka da ake kira Task Force yanki ta gayyace shi ya kuma yi rangadi a sassan ƙasar da dama tun bayan isassa. Kharkiv, uh, Kremensorsk, uh, Odessa, Kezin ke ne ke cewa na zirci garuruwan Kharkiv, Kramatorsk, Odessa, Mykolaiv na kuma je har Balaklia. Uh, a lokacin da yake Kiev, Jason ya koyi da dabarun yadda za a kula da sojin da ya ji rauni a wata cibiyar 'yan sa kai ta Ukraine. tun daga ƙarshen watan maris cibiyar ta horar da sama da mutum dubu bakwai kan dabarun ba da taimakon farko ga wanda ya ji rauni yace idan kana jan mutum a ƙasa ka yi la'akari da cewa akwai duwatsu akwai fasassun kwalabe za su iya yanka mutum to bayan wannan horo waɗanda aka koyar kan ɗauki wani darasi mai zurfi kan yadda ake ba da wannan taimakon gaggawa irin wannan horo ne ya taimaka wajen ceto ran anthony wani sojan farin kaya mai shekaru talatin ɗan asalin amurka anthony ya bar birnin new york ne zuwa donetsk inda yake aiki da wata kungiyar ƙasa da ƙasa ya kuma ji rauni ne a ƙafa da hannunsa ya kuma faɗa wa VOA dalilin da ya sa shi ma ya je ƙasar ta Ukraine. Uh, ya ce na ga akwai buƙatar na taimaka wannan mummunan abu ne da rashi ke yi na taɓa yin aikin soja na tsawon shekaru tara inda na je iraki da afghanistan sau uku to yanzu dai anthony na murmurewa a wani asibiti da ke birnin kharkiv a ƙasar ta ukraine uh, yace suna uh, bani kulawa mai kyau an yi min aiki har guda bakwai yanzu mun zo matakin da za a bani kulawar sassan jikina wacce za a minsa uku a rana don na samu na fara takawa. To shi dai Anthony ya ce yana da kwarin gwiwar Ukraine za ta yi nasara a wannan yaƙi yana mai nuna sha'awarsa ga karfin zuciya da dakarun ƙasar suke nunawa a yakin. Uh, ya ce idan ka je fagen yaƙi za ka ga cewa 'yan Ukraine jajirtattun sojoji ne da ba sa nuna gazawa. Ya kuma yi fatan wata rana zai ziyarci ahalinsa a New York a lokacin bikin Kirsimeti kafin ya kuma komawa ƙasar ta Ukraine. A nashi bangaren shi ma Jason na da burin ganin ya koma Ukraine idan an kammala wannan kakar hutu. ya kara da cewa ya haɗu da amurka da dama masu aikin sa kai waɗanda ke da burin ganin sun ci gaba da taimakawa ukraine duniyar amurka duniyar amurka shiri ne da ke taɓa batutuwan da suka shafi na ciki da wajen ƙasar kama daga siyasa kimiyya tattalin arziki tsaro al'adu nishadi diplomasiya harkokin fina-finai kai hama da wasanni da sauran bututuwan da suka shafi zamantakewa sai ku rika kasancewa tare da sashen hausa na muryar amurka a kowace ranar juma'a da misalin karfe 4 agogon najeriya nijar kamaru da chadi wato karfe 3 kenan agogon ghana domin sauraron shirin duniyar amurka duniyar amurka tare da ni mahmud lalo To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin shirin duniyar Amurka na wannan makon. Sai wani makon kuma idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Julie Leathers Gershon da ta haɗa shirin. Sai ana wacce ta haɗa asalin rahoton. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara wani mako idan Allah ya kai mu. Yau ma da la'agai da Mahmud amma kar kai nisa yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta imel. Sakonmu na farko ya fito daga Ilyasu Yakubu Digawa daga jihar Bauchi da Isa Jikan Mesaje da Haɗabu mai kwamfuta da Ibrahim Lara Gapta. Suka ce ƙayyade yawan kuɗin da mutane za su iya cirewa a banki ko POS da babban bankin Najeriya CBN ya yi. A gaskiya abin damuwa ne matuka Ya kamata gwamnatin Najeriya ta sake duba wannan matsala. Sakonmu na gaba ya fito daga Nazifi Ibrahim Rugan Malam Shagari da Balaruwan Kanwa da Faruk komahi Suka ce har ila yau dai muna ƙara kira ga gwamnatin Najeriya da ya kamata ta sani cewa har yanzu a Najeriya akwai ayyuka da dama waɗanda aka gama a takarda, amma babu su a aikace. Ma'ana rijiya ta ba da ruwa guga ta hana, musamman a yankunan karkara. Da wannan muke kira ga mahukunta su riƙa bibiya ayyuka idan sun bayar domin ganin ganin kowane bangare ya samu kulawa yadda ya dace Sakon haɗin gwiwa daga Isa Baban Ali Direba da Haruna Muhammad Katsina tare da Wasila Yusuf suka ce ƙara samun yawaitar ɗimbin matasa marasa aikin yi a ƙasashenmu na Afirka musamman ma a Najeriya. Hakan abin jimani ne da damuwa. Duba da ganin illolin da rashin aiki ne ke haifarwa ga matasa da ma ƙasa baki ɗaya. Da fatan gwamnati da masu hannu da shuni za su fahimci sosai wajen samarwa da matasa ayyukan yi. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Maryama Mero autar mata wata kal da Khadija Muhammad tare da Aisha matar ɗan wata karasuwa da Baba Gana Alhaji Nuciya wata kal duk a jihar Yobe. suka ce nasarar da gwamnatin najeriya ta samu na kwace kudade da kadaroli da darajar su ta kai naira biliyan 120 daga hannun wasu bata garin mutane da suka mallake su ta hanya haramun tabbas hakan abin yabawa ne musamman ganin yadda gwamnati take faɗi tashin kawo ƙarshen cin hanci da rashawa a ƙasar muna addu'ar allah ya taimake su ya ba su nasara amin to jama'a masu sauraron mu mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku. To da la'agai da zara'u. Kafin mu kai ƙarshen shirin ga labarai amma wannan karan a takaici. To fitacciyar 'yar wasan kwallon kwando Brittany Griner ta sauka a Texas da ke kudancin Amurka bayan musayar fursunoni da aka yi tsakanin Amurka da Rasha. Amurka ta saki kasuwar gumin dillalin makaman nan Victor Bout yayin da ita kuma Rasha ta saki Griner. 'yar wasan kwallon kwandon ta dangana da birnin san antonio sannan bayan wata ganawa da ahalinta za ta je asibiti domin a duba lafiyarta bayan tsawon lokaci da ta kwashe a hannun hukumomin rasha musayar fursunonin ta wakana ne a ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa inda graina da baut suka wuce juna kowa ya nufi jirgin da zai mai da shi ƙasarsa hukumomin rasha sun jibge makaman harba rokoki a tashar nukiliya da ke zaporozhia a cewar kamfanin kula da makamashin nukiliya ta ƙasar ukraine kamfanin ya kara da cewa an ajiye makaman ne a kusa da tasha ta shida wacce ke kusa da rumbun adana man nukiliya lamarin da ya ce ya saba dukkan wasu ka'idoji na kare haɗuran nukiliya dakarar rasha da ukraine sun yi ta kai wa juna hari a gabashi da kudancin ƙasar ta ukraine a jiya alhamis yayin da ƙasashen biyu ke kokarin karbe ikon wani yanki da moscow ta yi yunkurin kwacewa a wannan yaki da akwashe wata goma ana yi iran na fuskantar suka daga kasashen duniya bayan da hukumomin kasar suka zartar da hukuncin kisa na farko akan wani mai zanga-zanga wacce ta girgiza gwamnati cikin watanni uku da suka gabata lamarin da ya kuma kara zafafa kiraye-kirayen da ake na yin bore zanga-zanga ta mamaye wasu sassan ƙasar ta iran tun bayan mutuwar wata matashiyar bakurdiya mahasi amini mai shekaru ashirin da biyu wacce aka zarga da take dokar saka hijabi an da rataye mohsin shekaru ne a jiya alhamis bayan da aka same shi da laifin rufe wani titi a birnin tehran da kuma raunata wani jami'in tsaro a ranar 25 ga watan satumba shari'ar da kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suka ayyana a matsayin mara tushe amurka za ta karbi bakuncin shugabannin kasashen afirka 49 da kuma tawagar kungiyar tarayyar afirka a birnin washington waɗanda za su halarci taron kwanaki uku na amurka da afirka da za a fara a mako mai zuwa to masu sauraro da haka muka kawo ƙashin shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima kaɗan za mu dawo muku da dare da shirinmu na dare da karfe tara da rabi agogon Najeriya. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taimaka muku wannan shirin tare da kuma malama Juli wadda ta ba da umarni sai kuma injiniyan mu malama na Shuwan. Ni Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington nake cewa sai mun haɗa a shirinmu na dare da karfe tara da rabi agogon Najeriya. Yanzu sai a jira shirin yau da gobe. Shirin matasa. Assalamu alaikum.